سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قدر آمنا دومن يا قدر آمنا حدوى دومن شيء قبل درس منا قلنا من التخي ومكي كرن تاوى بداخله وما دام فارد للتاكم رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم za mu tashi sahabi na talatin da bakwai salmanul farisi radiyallahu an salmanul farisi malam ya ba ta taki da ibnul islam ibnul islam takin da malam ya ba shi kenan ya samu wannan takin ne daga baitin da ake dangantawa zuwa ga shi salman radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa Islamu الإسلام لا أبلي idan إذا افتخه بقيس أو تميم abin islamu la abali siwahu babana shine musulunci la abali siwahu ba ni da wani baba ba shi ba idan takahu bi qaisin aw tamimi idan wasu sun yi albahari sun ce su banu qaisin ne wasu sun ce su bani tamim ne sai in ce ni anabnul islam ana danganta wannan baitin zuwa ga salman al-farisi tawdi'a game da sirar sayyidina salman farisi sirar sayyidina salman al-farisi tana ɗaya daga cikin sirorin da suka samu matsala lura da cewa yan shi'a yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ware suka ce sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bai radda ba sauran sahabban manzon Allah sallama hasba za'alihim wa qawlihim qatalahum Allah suna cewa sun yi ridda to Salmanu na cikin wanda suka wanke shi yasa sai suka kirkira akazib masu ɗimbin yawa suka danganta a game da rayuwar Salmanu al-Farisi daga ciki akwai hadisai da suka kirkira a falalarsa kamar yadda za mu ga wasu daga ciki sannan daga ciki akwai bayanin hatta shekarun da ya a duniya suna ganin ya shekara wajen ɗari uku da wani abu haka suke rubutawa za mu ga bayanin da al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala yi a game da haka a cikin siyarwa alamin nubala mala ya ce man huwa wane ne shi هو الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الإمام الحافظ ابن ابن عتاكة ليرجع من يمن يما لمن حديثي يا فتى يبياني الإمام ابن عساكر هنا دلتاب السبب با تاريخ بغداد أبنا كي تاريخ دمشق أفوا تاريخ دمشق ابن عساكر شيني شحرق اللتاب السبب اللتاب السبب يفي شحرق ببل اللتاب السبب tarihi tarihu dimashq sannan da littafin sa tabyinu kalbil muftari wanda littafi ne da ya rubuta akan raddi ga yan shi'a da kuma kiristoci al-imam ibn asakir rahimahullahu ta'ala ya ambata al-imam az-zahabi kuma ya ruwaito a cikin littafin sa siru alamin nubala yadda malam ya kawo anan haka al-imam az-zahabi ya bude sirar sajiduna salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu da wannan kaulin na alimam imam Ibn Asakir yace huwa Salman ibn al-Islam shine Salman ibn islam ɗan musulunci ibn islam Abu Abdullah al-Farisi ana masa alkunya da Abu Abdullah sannan ɗan Farisa ne sabiqul fursi ilal islam shine wanda ya gabaci dukkan Farisawa zuwa ga musulunta shi ya gabaci farisawa ga musulunta in an ce mutanen in an ce gurus furus mutanen kenan an ce faris garin kenan farisa farisu alfarisu kasar farisa kenan ko ka cire alif da lam ka ce faris farisu sunan garin kenan su ko mutanen sunan su alfurus su ne mutanen an san su da bautar wuta kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suke bauta ma mawa kenan kuma suna dai daga cikin waɗanda suke da tarihi da dadde a duniya wanda Qur'ani ya ambace su duk da dai bai faɗi sunan su karara ba yace quli ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu quli ar-rum ala aydi al-furs kenan ghulibat ar-rum ala aidi ko ka juya ka ce ghalabatil fursur ruma sai aka ce gulibatil rum an ci nasara akan rumawa wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibu da sannu su ma bayan wannan rinjayen da aka samu akan su su ma za su samu rinjaye nan gaba to to ka kafurus kenan to shi salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu da ake ce masa al-farisi nisba ce zuwa ga faris a wancan lokacin idan an ce Paris imbiraturiya ce babba empire empire ce babba da a yanzu ta kunshi kasar Iraq ta yanzu ta kunshi kasar Iran ta yanzu sannan ta kunshi mafi yawancin kasashen da ake ci musu mawara an overseas countries irin su Azerbaijan Uzbekistan har da Shishan Chechnya duk kusan waɗannan kasashen da suke waɗannan wajajen wanda Rasha daga baya ta zo ta mallake su daga ba kuma Allah madaukakin sarki ya tsamar da su daga sharrin rasha to sun taba zama a karkashin wannan tsarin na farisawa imbiratoriya su wato yan faye su ko mamaya ko babban masarauta ta mamaya ta su yan mulkin mallaka to sai salman daga cikin su ya fito kuma shine ya gabace su wajen musulunci fahiban nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa khadamahu ya zama sahabin annabi sallama kuma ya rika ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima wa haddasa anhu sannan kuma yi masa ya yi hadisi ya goyito hadisai daga Sallallahu wa sallam ɗaya daga cikin malaman hadisi da suke da musnadai amma musnadan su ba sa cikin al-masanidul mushtaqira al-imam ibn batti ya kawo masa hadisai guda 60 ya danganta su zuwa ga salmanul farisi amma al-imam al-bukhari ya goyito masa hadisai hudu الإمام مسلم كما يرويتو مس حديثي وداؤك الإمام البخاري يرويتو مسا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حديثي وداؤك يا الإمام مسلم كما وداؤك صدق إن كدوب صحيح البخاري حديثا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وداؤك أتين صحيح مسلم كما وداؤك صدق بايا تكما سوى الرواية هنا تشن المقلين من الرواية yana cin almukilluna min riwaya wanda suke da karancin riwaya daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa labiban haziman mutum ne mai kwakwalwa labiban mai ƙwaƙwalwa, haziman sannan mutum ne mai azuma mai ƙarfin niyya yana da ƙarfi. a niyyarsa duk abin da zai yi da gaske yake tarihin musuluntarsa babban abu ne da zai yi masa shaida akan haka min uqala'ir rijali yana cikin masu hankali a cikin mazaje na duniya wa ubadihim kuma yana cikin masu yawan bauta wa nubala'ihim kuma yana cikin masu wayau a cikin mutanen duniya nubala jam'u nabil ko uqala jam'u aqil to wannan abin nan din su kenan taqdimin da aka masa kenan al-imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala ya akaito wannan maganar ta al-imam ibn asakir رحمه الله تعالى أتكن سير أعلام النبلاء فضائله هل لولن سيدنا سلمان الفارسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أبو هريرة يروي حديثي لك من زن الله صلى الله عليه وسلم قوكم يشيه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا wata rana tare da manzon صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة suratul jumu'ati sai aka سورة الجمعة سورة الجمعة أكا سوكا مسا دقتكي أقوي وآخرين منهم لما ينحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم سنوصوا دبان منهم دقتكي سو مسلمي لما ينحقوا بهم أما هل ينزب سوصن حديد مسلمي با أما ذات سوصن حديد سوما أي كان الله تعالى نتواني يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سوى آخرين منهم لما يلحقوا بهم akwai wasu daban waɗanda har yanzu dai lamma yalhaqu bihim har yanzu ba su مسلمي با أما سنة musulmai ba amma suna nan to da manzo Allah sallallahu ya karanta wannan ayar qala sai yace qultu manhum ya rasulullah sayyiduna abu huraira duk abin da manzo sallallahu alaihi to yana son ya sami ilimi daga gare shi sai yace su wane ne akharuna minhum janna falam yuraji'uhu hatta sa'ala thalathan hatta sa'ala thalathan akwai alif misali alif babu anaku ألم يراجعه حتى سأل ثلاثا من زن الله صلى الله عليه وسلم بيداو يابا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى أمتابا حتى سأل ثلاثا حتى لي تنبيج سؤكو من هم يا رسول الله من هم يا رسول الله من هم يا رسول الله يتنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم وفينا سلمان الفارسي أفكم أفكم سلمان الفارسي ألوك سند أجي وانا مجلس فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمانه في منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول hannunsa akan Salman al ثم قال سيتي لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء الله صلى الله عليه وسلم دا داعتي إيماني زي جي مقالي دا توغاغ والثريا وتبض دا أنسى موسو مزاجي من هؤلاء دا قوأنا متعنا فارسا da an samu mazaje daga cikinsu sun zo su ne za su zo su kwakulo imanin nan su sa shi a cikin zuciyarsu kuma haka ya tabbata salmanul farisi misali ne sannan malaman da aka rika samu suna tahowa daga waɗannan wajajen wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim da aka rika samu daga baya suna musulunta a wannan yankin kuma falalar musulunta suna koma ne ga sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu saboda yakin kadisiyya bayan an yakin kadisiya an samu farisawa da yawa daga da suka musulunta kai ilimi ya taɓa tashi gaba ki dai ilimin addini da ilimin harshen larabci ya koma wancan yankin kufa na ciki basra na ciki in kana magana ilimi kai magana in ka cire biladul hijaz in ka cire biladul hijaz maka da madina to ilimi gaba ki ɗaya tashi ya koma ta kufa da basra musamman harshen larabci mafi yawancin malaman da suka zo na harshen larabci daga nan suke kai ba haka ba hatta ilimin hadisi al Imam al-Bukhari duk daga wannan yankin suka so daga shi'a a wannan yankin ba kuwar abaci shi'a a wannan yankin ba kuwar abaci malaman da za a rika lissafa maka irin su razi marwazi turmuzi bukhari duk daga wannan yankin suka zo duk biladu farisa duk daga biladu farisa suke da masu karewa da waihi waihi waihin nan sunifa waihi hala waihi dustura waihi shiba waihi duk ga sunan waihi waihi duk daga nan shine wata rana ana ba da labari wata rana abdulmalik bin marwa ɗaya daga cikin khalifofin uh, banu banu umayya ya taɓa zama sai ya tambaya sai ya ce waye waye ya fi kowa ilimin qur'ani sai a faɗi wani sai ce a huwa minna aw min al mawali shi yana cikin mu ne ko yana cikin almawali in an ce almawali mun sha faɗi cewa wala kala uku akwai wala'u hilfin akwai wala'u islamin akwai wala'u itqin to nan yana ɗaukan biyar ko wala'u itqin ko kuma wala'u islamin a hannun suka musulunta kakan al al-bukhari can shi shi shi bardis ba ai daga jin sunan kakan irin na can ne ko bardis ba al-ju'fi su ya musulunta a hannun banu ju'uf shi yasa sai ake danganta sa Imam al-Bukhari aka yi ta tambaya akan ilimi sai a faɗa sai a ce al mawali al mawali sai da yin lissafa wajen ilmu ma sun kai sha biyu sai a ce sai a ce min al mawali huwa min nawa al mawali cikin me yake mu larabawan asali ko ko a a cikin bararrun bayi ya sai yana cikin bararrun bayi ne sai ya tsana fuska في ذهب الموالي بالعلم وما تركوا للعرب شيئا كس المومن كس الموالي سكا بس بغم لا غبا قومي بلا غبا با سيد قومي وخاق وانك وانا حديثي نينا تشين صحيح البخاري وما ينا تشين صحيح مسلم وما ينا تشين كتاب التسيير تشين صحيح البخاري وعن كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الخندقة aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Khandaq Khandaq a shekara ta biyar aka yi ko shine ghazwatul ahzab ko to manzon Allah sallallahu ya zana yadda za a fitar da wannan gwalalan ai al-Khandaq wata dabara ce ta yaki Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu tabbas ya kawo ta Laraba ba sun irin wannan strategy na yaki ba salmanu radiyallahu ta'ala anhu ya ba manzon sama shawara yace mu a farisa muna da wani tsari da muke da shi na yaki da muka gada kaka da kakanni ga yadda ake yi za mu haƙa rami ne mu yi ganuwa kenan sai mu haƙa rami abokanan gaba idan suka zo da dawakansu ko rakumin suka ce za su tsallako wannan gwalalan to za su afka a cikin shi kenan za su mutu mu kuma dama ga mun can a saman a saman ganuwa ko badala muna afka musu kuma da kibau duk wanda ya afka shi kuma sai a bi shi da kibau to haka nake manzon sama ya dauki shawarar Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu saboda sai ya zana ga yadda za a fitar da wannan gwalala وجعل لكل عشرة أربعين ذراعا sai ya zaɓi mutane goma ko ya ce mu ya zaɓo mutane ya karkasa su gida goma kowa mutum goma goma ya ce musu abin da za su yi su haka arba'in da zira'an أول ذراء أربعين فقط فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان سي مهاجرا ودلنسارا وتسقي مصر أدمدا سلمان وي هو وكان رجلا قويا سنسنشي ومتن نشين كرفي فقال المهاجرون سلمان منا أكتشي مهاجرين سلمان شكيم wa qalat al ansaru bal salmanu minna aka ce mutanen su kuma lansara suka ce a salmanu namu ne kaga kowa yana son ya zama cikin su kenan da fa riwaya ta tabbata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace salmanu minna ahlul bait mu dai ahlul bait salmanu namu wannan hadisin mashuri ne ko kusan duk an hadda ce salmanu minna ahlul bait hadisi ne da bai inganta ba حديثي ني da bai inganta حديثي ني مي mai الشيخ الألباني اسم ضعيف الجامع الصغير يتي ضعيف جدا صنع الإمام الحيثمي رحمه الله تعالى شيما يتي فيه فيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور لكن الترمذي حسنه حسن حديثه إيه الإمام الهيثمي أتمجمع الزواعد يتي ضعيفي ماشي شي كثير بن عبد الله المزني سن ضعيفي دم في ينتم على من حديثي sun za'afa shi ya ce amma dai an samu alimamu cirmizi ya ce za a iya ɗaukar ya taɓa hassana hadisinsa ba shi abu isa kalsuwaini a cikin littafinsa an nazila fil ahadisi dha'ifati wal mawdu'ati wal batila shine yake bayani a game da wannan hadisin sai yake mai yake cewa rahimallahu al-haysamiyya yace Allah ya ji kan al-imam al-haysami فحال كثير ابن عبد الله لا تحتاج لذكر تحسين الترمذي له حال كثير ابن عبد الله بايا بقاتا أتى الإمام الترمذي يا حسن عش وقد رد الذهبي وغيره تحسين الترمذي لحديثه الإمام الذهبي لو ننسى سن يردي a game da yadda limamu tirmidhi ya ce wai hadisinsa hadisi ne hasan hadisin shine as-sulhu jaizun bainal muslimina shi kathir ibn abdullah shi ya ruwaito shi a cikin a tirmidhi al-imam ya ce hadisi ne hasan to al-imam zahabi ya ma al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala a akan cewa hasana hadisinsa da da yayi ba daidai bane وقال الإمام الذهبي سيشي فلذا لا يعتمد العلماء على تحكين الترمذي ثم دهك الإمام علمي باسا دوغرو حسنا ود الترمذي يمسا يعني لتساهله ثم ده ستوش الإمام الترمذي وكثير هذا ضعيف جدا فلنسبه الشافعي وأبو داود للكذب فحديثه ساكت الإمام الشافعي رحمه الله ده الإمام أبو داود sun ce ma makaryaci ne yana zuzzilla karya da haka hadisin sa saqidu ba, i'tibar hadisin sa saqidu ba, sau da ka ba ingantacce ne sannan bayan shi akwai wani da ake ce masa sa'adun iska. iskas shi kuma taraka hunna sa'i wa jara kudini. wa qala ibn hibban kane yadhu al hadisa alal al-awri <laughs> al-imam ibn hibban ce. da gagga ce ke kirkiro maka hadisi yanzu yanzu nan sai kirkiro maka hadisin ƙarya Allah ya bashi kwakwalwa sai ma annabi ƙarya eh, yanzu nan sai zilla ƙarya ya ce manzo Allah zai ya ce shi sa'adul istab eh al-imam Abu Hatim al-imam Abu Hatim shi ma ya itarakka ya ce hadisin al-imam al-Bukhari ya ce munkarul hadith kaga wannan ai sai tashi aiki wannan jigajigan malaman su maka wannan shaida ai ka shiga uku saboda ka wannan hadisin na salmanu minna ahlul bait hadisi ne da bai inganta ba isnadin sa gashi nan shine ya kawo shi ai wancan gashi ya kawo shi ga kun ga kasir ibn abdullahi kasir ibn abdullahi al-muzai saboda hadisi ne da bai inganta ba amma hadisin farko a cikin falalolin al-imam kai na Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu shine hadisin da ya inganta ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da kuma sahih Muslim saboda haka wannan riwaya ta Salman minna ahal al-bait hadisi ne da bai inganta ba saboda haka baya cikin falalolin sayyidina Salman al-Farisi yana dai daga cikin abin da yan shi'a suka kirkira kuma wata sarraba fi kutubina sai ya gangaro ya shigo cikin littafanmu nas'alullahi as-salamata wal afiya منذ zo متاشي قصته اسلامي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يزشي بينا من بياني أكن fassarar wannan hadisin na al-harith al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda ya lissafo hadisai guda ya lissafo wasu mas'aloli guda goma mas'aloli guda biyar mas'alolin da Allah ta'ala ya annabi ya haya wahayi cewa ya sanar da banu Isra'il sannan kuma mas'aloli guda biyar sun ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa shi kuma yake ya karantar da mu sai ya zama mun samu fa'idodi goma kenan sannan a ƙarƙashin haka yana kama na sabanin da malamai suka yi akan khuluqu fa misfa'il malamai guda biyu al-imam ibn salah da al-imam izzuddin ibn abd salah rahimahum Allah ta'ala to shine sai yake cewa wallazi zakarahu shaykh abu muhammad wani ne abu muhammad wani ne abu muhammad izzuddin ibn abd salah ne ko yace wallazi zakarahu shaykh abu muhammad أبن الإمام الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى يعنبت أن هذه الرائحة شوى ونن كنش نبا كم أزمي إنما يظهر طيبها على طيب النسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة النسك أكن شوى كنش ونن كنش يبينني على طيب النسك أئرن كنش ترارن المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد أغانت دكنش جن شهيدي ذي ضينا كرائحة المسك كمان كنش المسك كنجا أقيد شابه أدخانته ولا غيب أن ذلك يوم القيامة باب شكا سوى ولا رانا تاشن القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يوم من أزمي أولا رانا يجيء ورائحة فمه أطيب من ريح min ra'ihatil misk zai zo kanshin bakinsa ya fi kanshin turaren almiski kanshi kama ya ji ulmaklumu fi sabilillahi azza wa jalla wa ra'ihatu damihi kadhalik kamar yadda mutumin da aka ji masa ciwo a fagen fama na dawo kalmar Allah shi ma zai zo jinin sa na kanshi irin kanshin turaren almiski la fi yama wal jihadu afdalu min as siyad musamman ma kuma cewa jihadi ya fi aji إن يشاء الجهاد أفضل من الصيام <laughs> بغض السلام الإسلامي هو جهاد هو جهاد هنا مفهوم التواسل فإن كان طيب رائحته فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم إذن يكتنشيه ƙanshin turaren ƙanshin bakin ƙanshin abin nan ƙanshin jinin wanda aka ji masa ciwo ya samu miki a jihari zai zo yana ƙanshi fiye da tiraren almiski to haka ma shi ma mai azumi shi ma zai zo ƙanshin bakinsa bashin bakinsa zai juye ya zama ƙanshi saboda ka babu wani iskali a cikin wannan wa amma hadithu jabiri amma hadisin sayyidina jabiru radiyallahu ta'ala anhu da aka ambata a baya sai dai hadisi ne in ba ku manta ba hadisi ne da'ifi ko cewa fa innahum yumsuna wa rihu afwahihim atyabu inda Allah nasihi al ce yace fa hadhihi jumlatun haliyyatun la khabariyya ce wannan jumla ce ta hal ba jumla ba ce khabariyya fa inna khabara insa'ihi la yaqtarinu bil wawi domin khabarin yammacin بزيها إذا واوم با لأنه خبر مبتدئ يومن خبرين إن مبتدأ فلا يجوز اختغانه بالواوي خبر مبتدأك وغداء كاوش لواوم با فبدا هكذا أكتش فإنهم ينسون وريح أبواههم وريح أبواههم جملة حالية وأن الذي كانها وأشكوه با جملة بشي خبرية جملة خبرية با دليل إن ذا أقامك وأن واو ذا فدك وأن واو ذا واو الحالي وإذا كانت الجملة حالية إذا جملة تزم جملة حالية فلأبي محمد أن يقول أبو محمد عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى يا قدامر يشي هي حال مقدرة يا قدامر يشي حال نيد قدرة والحال المقدرة يجوز, يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها يا حلست إذا هالي يكسن شيء مقدري ويا حلست أدين كرتاشي تدلوك شنك fi'ilinsa wanda ya masa aiki ya halarta kullum na hau ne ake wanda za su gane za a cikin su za su gane ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال فإنهم يمسون وريه أفواههم أطيب إن الله مزيح المسك يوم القيامة لم يكن التمكيد فاسدا وذاك دا مثالي إن أكا صرها أكا شيء يوم القيامة أكا زود يوم القيامة وتسكيبه فدي لا لا شيئا jumla ce sahihiya ba ta da wata matsala ka annahu qala kaman ya ce ne yumsuna wa hadha lahum yawmul qiyama ko wa hadha lahum yawmul za su yammaci wannan zai faru da su ne ranar tashin alkiyama wa amma qawluhu la khuluhu fa misqa'imina yakhluhu amma fadin sa da yayi yace lalle bashin bakin mai azumi a lokacin da wannan bakin nasa ke bashi fa hadha dhabt tahqiqun lil mubtada wannan zarafi ne da ke tabbatar da mubtada da aka ce hina aw ta'kidun lahu hukmi na karfafa mubtada ne wa bayanu iradatin haqiqatin mafhumati minhu sannan kuma yana bayanin abin da ake nufi ne tabbas a cikin sa la majazihi wa la isti'aratihi ba ana nufin majazi bane ba ana nufin isti'ara ba hakika ake nufi sannan kuma dama al-aslu hamlul kalami ala haqiqatihi la majazi wannan ka'ida ce ka'ida ce ta malamai asali tun maganar da aka yi ga waɗanda suka yi ta akwai hakika da majazi to al-aslu fil kalam al-haqiqatu dun al-majaz in aka yi magana asali hakika ake daukar ta in ka ce majazi ne to kai ake neman ka kawo hujja kuma sai ka kawo karina sai ka kawo alaka ka ka zama kanka aiki to daga kawai a fassara shi a matsayin asiyab din nan cewa kanshi ake nufi ba wai ana nufin a Lahi ta'ala ala sa'ilina ba amfani na hau gani ko wanda yake guje ma na hau kana karatu amma baka na hau da damuwa kutul fata khayrun min qawlihi idza lam yufarriq bayna fi'lin wa fa'il ba da matsala wanda wanda duk wanda bai na hau tutu bai san inda yake karatu ba sai ya ma kuma Allah ƙarya wa ƙyar sai ya ma manzo Allah ta sallama ƙarya sannan duk abin da yake faɗi na ilimi bai da tabbas duk fassarar da yake bai da tabbas din zai iya fassara yanzu nan sai ya kai ƙarshe sai ta ba da shi ko kuma wasu su gano wallansa ودك عليكم والنهي عليكم بالنهو وإياكم واللحنة عليكم بالنهو وإياكم واللحنة إياكم واللحنة النهو يصف من لسان الألباني والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها من حام قيم الألسن wadanda wajibi ne mutane su na haushi tashi inda yake sanya ya dena wa haza kama kulu wannan kamar yadda kake cewa ne jihadul mu'min hina yujahidu wa salatuhu hina yusalli yajzihi Allah ta'ala biha yawmal qiyamati yin wannan kamar kana cewa ne azumin kai jihadin mummuni lokacin da yake jihadin nan da sallar ta da yake sallah Allah ta'ala zai saka masa ranar tashin alkiyama wa yarfa'u biha darajatahu yawm alqiyama sannan kuma Allah ta'ala zai ɗaukaka darajarsa da wannan azumin nasa ko wannan sallar ta ko kuma wannan jihadin nasa ranar tashin alkiyama wa hadha qaribun min qawlihi wannan daidai yake da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi kusa da shi da manzon sai yake cewa la yazmizani حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لا يزني الزاني ميزنب زي يزنب حين يزني كأيدي لوكا تنجيك يزننا وهو مؤمن العليل الإيمان في أنزاري مسا إيمان فأكون أكزار إيمان الله فأزول من الإيمان يداو جباكي لا فأكون حين يزني ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن sannan mai imani ba zai sha giya ba lokacin da yake shanta ba ce sai an zare masa imani wa laysa al muradu taqyid nafi al iman al mutlaq anhu halata mubasharati tilka al af'al ba ana taqyidin cewa an kore masa imani kai tsaye ba ne a daidai lokacin da yake shan wannan giyar ko kuma lokacin da yake wannan sata ko lokacin da yake zina fakat kawai بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان ana nufin cewa kawai da ya gama wannan aikin shi kenan sai imanin shi da ga baki dai ba ha ai akwai damuwa bal hadha an-nafy mustamirrun ila hin tawbati wannan yankewar imanin da zara imanin yana nan har sai ya tuba in bai tuba ba shi kenan imanin sa yana nan ya rabu kun ga wannan bambanci tsakanin al-islam da al-iman kenan so da yana nan a matsayin fasi har sai ya tuba ranar da ya tuba ya bar zina ranar da ya tuba ya bar shan giya to daga nan kuma shikenan sai ya tashi daga matsayin fasiki wanda dama diddul fasik al-mu'min wa diddul mu'min al ko in an ce mutum fasiki ne to ana nufin ba mummuni bane shi idan an ce kuma mummuni ne shi to ba fasiki bane shi على خلاف الإسلام وأنه أكد شيء ليس مسلما أنا لكم هو كافر هو أنت هو كافر أي ليس مسلما من قال من بنتي سعيده من بنتي وأنه سألنا من بنتي نتكلم عن الإسلام ولا عن الإيمان أما دي وأنه زبن سنة شنقا إذا إذا اتفق افترق وإذا افترق اتفق قال أبو هو أن يقول دابيو إذا انك هذا سؤال وجيه دابيو يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة kaga nan an hada su udkhulu fi silmi kafa to al-iman lahu ma'anahu sannan al-islam lahu ma'anahu amma inda aka ambaci daya ba ambaci sauran ba to dayan ya shiga idan Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ana nufin musulmai gabaki dai sun shiga ciki to daga musamman islami wal iman suna da bambanci وإلا فما دام مصرا وإن لم يكن يباشر الفعل فالنفي لاحق به وإلا أنبع أخبا فما دام مصرا ما تقرينا نينا يوان ننزلبه وإن لم يباشر الفعل ودا بيهم عيشن عديدي وانا اللوغة أما فبعتوا ببا توتيشنا أنفرد الزنان توتيشنا أنفرد شنجيا annafi lahiqun bihi to yana nan wannan kore masa imanin da aka yi aka ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min yana nan tare da shi wala yazulu an husmu dhanbi sannan sunan zunubin nan har yanzu ba zai kawo gare shi ba wal ahkamul mutarattibatu ala al mubasharati illa bit tawbati nasuh sannan kuma da hukunce hukuncen da suke bin wannan aikin da yayi na zunubin zina ko wannan zunubin shan giya to suna nan tare da shi ba za su kawo ba illa bi taubatin nasuh sai da tuba wacce take tsaftatacciyar tuba tuba mai shari'a wadda malamai suka ce al istighfar bil lisan sannan al-iqla'u bil abdan sannan niyyatu tarki al awd bil janan sannan mufaraqatu sayyi'il khillan sannan kuma hajru makanil isyan sharuɗa biya sharaɗin farko shine al-istighfaru bil lisani mutum ya istighfari da baki ya ce al-istighfaru duna tauba istighfari daban tuba daban kad yastaghfiru al-insanu wa ya yatubu mutum zai iya istighfari amma bai tuba ba sadaka al-istighfaru far'un min at-tauba istighfari wani yanki ne daga tuba sannan al ikla'u bil abdan barin saɓan da jikin da ake saɓan sannan niyyatu tarkil audi bil janan a daura a zuciya cewa ba za a sake dawowa wannan zunubin ba sannan mufaraqatu sayyi'il khillal sannan a rabu da waɗanda ake saban da su waɗanda mutanen banza ne sannan kuma sai hajru makanil isyan sannan kuma a kaurace ma wurin saba a tobatun nasuh ke ina jin kun gane abin da malai yake nufi yana son ya nuna mana wannan hadisin yana fassara mana wancan hadisin na hina ya halufu bashin bakin mai azumi to atyabu inda Allah min rihin miski. ya fi kanshi a wurin Allah fiye da turaren almiski sai al imamu ibn al-qayyim rahimahullah yake ce mana wannan kanshin yana farawa ne tun daga lokacin da bakin ya fara bashi kuma ya ci gaba har zuwa tashin alkiyama kamar mutumin da ya zunubi bai tuba ba wannan zunubin na nan yana bin shi har zuwa ina har zuwa tashin alkiyama sai a saka masa kuma manzal Allah sama yayi amfani da hina shi ma anan la yazni zani hina a can kuma la khulufu fa bis sa'imi hina yakhlufu to idan ka yadda da wannan zaka yadda da wancan shine abin da Imam al-Qayyim yake nuna mana yana son ya nuna mana magana al-Imam Izzuddin ibn Abdus Salam rahimahullahu ta'ala da yake cewa wannan bashin yana farawa ne kanshin na fara ne tun daga lokacin da mutum ke azumi kuma wa yastamiru ila qiyami sa'a har zuwa tashin alkiyama ita ce magana daidai tarjihin ibn al-qayyim ke na rahimahullah kun ga bai yadda da maganar al-imam ibn ba sannan dama ya ba al-imam ibn salah al-imam ibn salah yayi ne yayi laifi kuma daban rahimahullah yayi to duk wanda kuke tawilin nususi ba za su shiri da al-imam al-qayyim na faɗa mana littafin tsakatu da ya rubuta akan ma akan masu tawili da masu ta'zili daga sunan littafin ma zaka gane abin nan as sawaiqul al ala al-jahmiyyah wal mu'attila kunga sunan littafin as sawaiqul al kaga sa'iqa tsawa yace as-sawa'iq ba tsawa ɗaya ba tsawon waki tsawawwaki ababen aikawa alal jahmiyyati wal mu'attila ga jahmiyawa waɗanda suka shahara wajen musu sufofin Allah da tawilin su wani zubin wal mu'attila da kuma masu ta'asilin sufofin Allah ta'ala saboda haka magana ingantacciya ita ce wannan fasqultu al-imam al-qayyim yace yace wa faslun niza'i fil mas'ala yadda dai za a raga musu akan wannan mas'ala an yi kala a ce haifu akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sama ya da labari bi anna zalika tiba cewa wannan kanshin ya kunu yawmal qiyamati zai kasance ranar tashin alkiyama ne fali annahu alwaqtu alladhi yazhabu fihi thawabu a'mali wa mujibatuha min alkhairi wash-sharri to manzo Allah sama ya ce yawmal qiyamati ne saboda ne saboda ranar tashin alkiyama shine alwaqtu alladhi شيني لوك شندع يظهر فيه ثواب الأعمال لا در أيك تبينه وموجباتها كأبو بوان دسك جاو أكي أيك من الخير والشر نا الخير والشر فيظهر للخلق تيب ذلك الخلوط على المسي شيكي لن سيقنشن ونن باشن دعك رئجي أدونيا سيبينك هذا التوء يا فتغارا المسكي كنشي كما يظهر فيه رائحة دم المقلوم كما يدع قيش جن وند أكديمة تشيو في سبيله أحن يغألا دي ضينك رائحة المسك كما قيش المسك من ذلك السنة يجي اللون لون الدم أما والريف ريف المسك أئذا متعني ذات الإغن الجن أما كما قيش المسك يكي وكما تظهر فيه السرائر كما يدع السرائر كي وتبدو على الوجوه kuma sannan su kan bayyana ga fuskoki wata siwu alaniyatan sai su zama a bayyane wa yazhabu fihi qubhu ra'ihatil kuffari sannan kuma warin kafirai zai bayyana wa sawadu wujuhihim sannan kuma bakin fuska su zai bayyana ai Allah ya faɗi ko yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun amma alladhina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هذا ذا أسامو تبيض وجوههم وتسود وجوههم لا أتاشن القيامة وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون ودكما من ظل السماء بعد الأباري وجوب جميع يديك حتى من بيانات da manzo Allah sallallahu kuma ya faɗi cewa lokacin da bakin ke wari wa hina yumsuna da lokacin da suke yin yammaci fali annahu waqtu zuhuri asarin ibada domin a wannan lokacin ne ai gurabin ibada ke bayyana a lokacin ne ake jin wari amma ina sakamakon za a ganshi balo balo a tashin alkiyama kaga mu ai ba ma jin kanshin ko wari rike ji to shi Allah kanshin yake ji sannan kuma an je tashin alkiyama mu ma kanshin zamu rike ji mun gane ai wa yakunu hina idin ibuha ala rihil miski inda Allah ta'ala wa inda mala'ikati a lokacin shikenan sai kanshin ya kasance ya bayyana a wurin Allah da kuma mala'ikun Allah wa in kanat tilka ra'ihatu karihatan lil ibadi lil ibadi ko ce jidda cewa wannan kanshin a duniya a warin kai ra'iha warin abin ƙi ne ga halittu halittu ba sa son wannan warin a lokacin bayi ba sa so ke ce fa rubba makruhin inda nasi mahbubun inda lahi so tari akwai abin muta Allah Allah mutane ba su san shi amma kuma Allah na so so tari akwai abinda da mutane ba su so shi kuma Allah na so Allah ya faɗa wa asa an ku shay'an wa huwa khayrun lakum وأتى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم دومون والله يعلم وأنتم لا تعلم وبالعكس حكى عكسي شيء أي غب محبوب غب محبوب عند الناس مكروه عند الله أقوي أبن متاني سكي سوء أما الله بايا سوء فإن الناس يكرهونه دومون متاني باس سوى النوار لمنافرته بباعهم ومن يسابع مجبيئ السوء والله تعالى يستطيبه ألا شكمينا سوى ننقنش ويحبه ينا سنسع لموافقته أمره لمن يداتي لأمر من ألا ورضاه ليدر ألا ومحبته كما يداتي لأبن ألا كيسو فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا سي زماء ورن ألا يابقنش بيد da tararen almiski wanda mu tararen almiskin muke jin kanshi فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب إذا رانت تاشن القيامة تزق وظهر هذا الطيب للعباد في كنشن لن يبين قبائي وصار علانية في زمع تيلي وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر أكنا ما سورا أيكا لا الخير قرابا أيكا قو الخير والشر لا تبين أغاني الله ما سيكو دمغ ساكو ha ai yanzu fuskokin kafirai ai wani kafirin ya fi ka ya ya fi ya ya ya haske akwai kafirin da idan ba na Southern Sudan ba in ba kafarin Southern Sudan ba duk duniya ba wanda yake su muni da baki ga kafirci ga baki zai kaga Obama ya fi wasu fari ko to idan illam ya tub wa mata kafiran to ya suwaddu yau yawmal qiyamah بنفس القرآن تسكى الصلاة زمان ولد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه خاجع وان تسود وجوه تأكد أكفرتم بعد إيمانكم سوف فذوق العذاب بما كنتم تكفرون بعد إيمانكم أي بعد بعد أن خلق الله أن خلقكم الله تعالى فطريا مؤمنين أشترى أن لا يحدث شبكنا لإيمان ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يعودانه in kana yahudiyaini aw yunasirani in kana nasraniyaini aw yumajjisanihi in kana majusaini ko kama bahima bahimatu bahima to shine akafartum ba'da imanikum kun yi kafirci kuka kafirce ba'da imanikum bayan kun kun yi imani kaga kafirai ke so da ka wannan tsib din kanshin nan tun daga duniya zai fara a wurin Allah mu kuma sai an je lahira sai Allah ta'ala ya bayyana shi kowa sai ya ji kanshin alhali da wari nake ji wanda da kake jin bakin na wari in yana azumi saboda yawan yin azumi sai ka rika jin bakin shi na bashi to a ranar lahira sai ka ji kanshi yake dama ya fara kanshin a wurin Allah Allah na jin kanshi Allah madauki zai ya taimake mu ya sa mu haka قال الإمام البخاري رحمه الله باب خير الجيران babun khairul jirani babun da zai yi bayani akan makwabtan da suka fi alkhairi aljiran jam'u jar shine jiran makwabci ne na jam'i ne na makwabta Wani makwabcin ya sakamakon makwabci ya fi al'imam al-hassan al-basari rahimahullahu ta'ala ya faɗi yadda ake mu'amala da makwabci da aka tambaye shi a game da al-khulqul hasan wanda ake son mutum ya mu'amala da mutane da su yace qaful adha ihtimalul adha wa badlun nada qaful adha kakka cutar da makwabcinka ihtimalul adha idan ya cutar da kai ka dauka ka yafi shine hariri yake fadi a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin muqama yake cewa uhsinu ila al-jar wa in jar wa uhsinu ila al-jar wa in jar yace ina kyautata wa makwabci ko da makwabcin nan yayi zalunci ya zalunce ni to ni la ni ba zan masa da zaluncin ba sannan bazrun nada sannan ka zama mai bajawa wanda mun baro hadisi a baya yadda suke nuna manzo Allah ta sama yace ko homo akai a gidanka akai wata ganda ko akai wani farfesu to a ƙara ruwa domin a rarraba ma makwabta su ma su sama to khayrul jirani mafi alkhairin makwabta masu waɗannan siffofin حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شريحجيل بن شريك أنه سمع عبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأن abinnan abu abdurrahman al-hubullis tabi'i ne ya ruwaito hadisi daga sayyidina Abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu anhuma ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam annahu qala yace khayrul ashabi inda Allah ta'ala khayruhum li sahibihi wa fi mafi alkhairin abokanai in an ce as-sahib wanda kuke tare da shi al alqari na kusa da kai القريب وند كوكي كوسا دشي شي يسا الله ماشي الصاحب بالجنب وند سكي شيني جاوك في السفر مقتشنك احال تفيا وند كوما سكي الصاحب بالجنب شيني الزوجة ما تغمت كاغي ايتما دي مقتشي ما تاتنا دي وند حقوقي ما سيوا اكم مجد لذلك تهد هجم مقتشك ومن ذلك سنة خير الأصحاب عند الله mafi alkhairin abokai a wurin Allah khairuhum li sahibihi shine wanda yafi alkhairi ga abokinsa mutumin da yake tare da mutane yafi kyautata musu kyautata musu a mu'amala kyautata musu a magana kyautata musu daukan nauyin rayuwarsu kula da su saman musu da alkhairi kawar da sharri daga barin su to wannan shine yafi alkhairi a wurin Allah wa khayrul jirani inda Allah khayruhum li jarihi to kaga aka ƙara sarrafa shi sannan mafi alkhairin makwabci a wurin Allah shine ne mafi alkhairin makwabci ga makwabcinsa wanda ya fi kyautata ma makwabcinsa to shi ya fi alkhairi a wurin Allah kan mu manta da hadisi hasan shekul albani ya sahaha ya haskana shi a cikin sisirtul ahadisu sahiha an tambayi manzon Allah sallallahu salama, wasallama wane ne khairun nasi mun sune ce khairun nasi amfa'uhum mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi amfanar da su duk da shi kabu isa al-huwaini hafizahullah yana ganin wannan hadisin da'ifi amma dai tasinin albani yana da ƙarfi ana so da haka khayrun nasi amfa'uhum lin-nas wanda yafi kyautata ma mutane shi yasa malamai suka ce ayyukan da za ka yi al'amalul mu'udiyya ayyukan da za ka yi su tashi su shafi wani ya fi aikin da kai zaka tabbata kanka kai kai kadai yasa malamai suka ce al-ilmu afdalu min al-ibada ilimi ya fi ibada mutum ya shagalta da bincike ya fi ya shagalta da ibada asali domin idan yayi ilimin nan yayi binciken nan yanfa'un nasa bi ilmi ko yanfa'un nasa ilmuhu ilimin sa zai amfane shi mutane ويتفق الناس بعلمه في متعني ذات أنفان منك أما المتعبد إذا من شاف ذاتي وما لمن فكه سكتي إذا كتاتي فتد زكاكنا لقئي جا ناسك ناسك متعبد جا طالب مجاشر وانا ɗalibi كل kullum كل kullum وانتم كل wancan kuma kullum ibada زكاة sai idan ناسك saboda aikinsa kafir ne a nanasti aikinsa shi kaɗai ya shafa shi ko wancan aikinsa muntajirun za a am'a ba za a amfani da iliminsa to da ka ake son mutum ya je mutum ya yi wannan wannan fikihu ne sosai babu jari salihi babun da zai yi bayani akan mahimmancin makwabci na gari makwabci na gari mahimmancinsa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان سفيان الثور عن عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحميد من ذن الله تسلم ينشي من سعادة المرء المسلم لكتكين سعادة ليه سعادة شيني غبوتا أبن ذاقي أبغاني دشي كجدائي أرايوة أنا توقش أمدين سعادة أسيوان سعيدي أما أخي السعادة الأبدية السعادة الأبدية هي دخول الجنة ثم تنشي بقى الجنة شيني تعمل سعادة أبدية فأما الذين سعدوا ففي الجنة khalidina fiha waɗanda Allah ya sa suka zama su ada'u tabbas waɗannan suna cikin aljanna za su dawwama a ta. to daga sa'ada kenan malamai suka ce da manzala su a ce waɗannan abubuwan an lissafa su ne a cikin abubuwan duniya amma kuma sai manzo ne ce min sa'adatin mar'in muslim sai malamai suka ce ai sa'adatun duniyawiyya tahmiluhu ila wujudi sa'adatin ukhrawiyya sa'ada ce ta duniya zai yi amfani da su ya samu rabon duniya ya ji daɗin duniya kuma sannan ya samu lahira da waɗannan manzo Allah ta sani yace almaskanul wasi'u Allah ya baka gida ya yalwatacce wanda 'ya'yanka za su rika zagayawa a ciki suna hutawa ba su bukatar sai sun fito waje sun yi rashin jin magana a cikin gidanka akwai komai gidan da za ka iya komai a ciki kowa na da ɗakin shi ba za a ce mutum mutum goma ɗaki ɗaya ba wasu a tsaitsaye wasu a gungume. Allah ya baka yin gida wannan yana cikin sa'ada a rayuwa sannan waje Ba ta ku na lissala ku sanya gidajen ku zama wajajen sallu fi buyutiku har za ka rika sallah a wannan gidan za a rika alkhairi a ciki a ce a ce kana da maktaba kasuwa a cikin gidanka 'ya'yanka za su yi karatu matanka ko matarka za ta yi karatu a ciki kuna da wajen da kuka ɗauka kuka ware wajen yin nafilfili wajen yin ibada idan wani abu ya faru kamar ruwa ya hana a yi a halarci masallaci salatul jama'a kuna da wajen da za ku yi sallar ba inda za a zo a ce ana ana ana wanke wanke a tsakatai ɗaki wannan babu sa'ada a ciki tsakar ɗaki saboda musibar gidan haya a ɗaki tsakar ɗaki take ake wanke wanke wal jaru salihu to shine mahallin shahid sannan makwabci na gari makwabci na gari wanda la yu'zika idan Allah ya baka makwabci na gari to wannan za ka yi amfani da shi wajen bauta ma Allah ka samu aljanna wal maghkabul hamid sannan Allah ya baka abin hawa lafiyayye eh Allah baka abin hawa lafiyayye ba yi ne gareji kwanan gida ba kwanan gida yi ne gareji daga nan mutum ya tafi zai tafi fizin shi ya masa fiye masa fashi so hamsin kaga ya ai shiga uku ko kuma a ce mota ka sai an tura ta da an ganka yara su rika guduwa da turi ai bala'i to kaga abin hawan da zai sa ka ka hau ka tafi wajen ibada ka bauta ma Allah ba zai sa ka karka yin wasu munanan maganganu ba zaka hau تقولوا إذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا أين ذي المؤمن ذا في المركب الحميم من تاج عد عنا ما فيه يقولون ده ماشين تنش زي مش فاتي تدير بجنا زوا فيزة أي دويا إن ذي هو شيء سبحان الذي سخر لنا هذا فكان إذا الله wa da kunna lahu muqrinin sannan in tafiya ya dawo iya gaji anya zai yi aibuna ta'ibuna abiduna hamidun li rabbina anya zai yi ka gani amma abin hawa yanzu mutum ya zo zai ma motar shiki ii ta kitashi ii ta kitashi aka ce sai an tura shi da wuya iya yin addu'an nan ta hawa ta abin hawa in tafiya zai yi kila da wuya iya yin du'a ustafarin nan اللهم اني اسالك في هذا سفري في في في في, في سفري هذا البر والتقوى من العمل من العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وقعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل تو يا متين إيه ونن الدعاء هذا المركب العلو سنن أطير وايد تزود كاري تشي المرأة الصالحة ما تاتجه وما عجيب سنين إيجان رواية تشي زيادة تشي صحيحة المرأة الصالحة ما تغمت ما كتب إذا متم منزل سنة إذا نظر إليها سرته إن يقليت سيه جبقل مشكي أغنسا وإذا غاب عنها حفظت نفسها ومالا سنة إذا مبيلا شيكي لن شيء تتعرف أن تقوم تتري مصدوشيا وإذا أمرتها أطاعته إن يشيه كذا يقوم تمتع سنة تائية جريكي تائية تربصة إن يقول كايا ذات أنسا ta iya tsaftar ɗaki ta iya gyara ɗaki amma wadda ba haka ba fa wadda za ta sa liman zai ɗauko rawani ya zo ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko fanti ya ɗora a kan shi ya taho ba bakin masallaci to ka gani ina ina amfani ta wannan mutum zai samu damar ibada sai tun ka sai ka manta shi wallahi ba za ka iya haddace komai ba in kai Allah ramma ne sai sai haddace zibi butinanniyar mata almar'atu salidatu ita ce ko wannan ya sake ta fa a jahiliya kwashi gari wani lokaci aka ce wani ya aure da suka haɗu da shi aka ce ai shi ne aure tsohon mata shi ya ce hmm ya shara jaban tara ajaban ya ce ba wata rajab ya wuce za ka sha mamaki za ma ya aure ta a watan rajab ya ce rajab ba a wannan rajab din ko da wata rajab ya wuce za ka nan da na ka, za ka san na saka ka aura to kaga irin wannan mata bala'i ce shi yasa manzo Allah ta sama wani mutum ya zo ya ce masa yace imra'ati la tahuddu da la misi yace ya manzo Allah ta mata matata duk wanda ya miƙo mata hannu ita ma kawai su kama su taba yattahimuha don su ne ce dalle kaha yace ka sake ta ce wallahi ya manzo sama ko in na sake ta ba zan sake bin ita ku tafi ku ka sanin makawai to wannan fitinanniyar matar wadda ga bala'in ta a fili yake amma kuma Allah ya dora ma mutum santa to ina zai bauta ma Allah ba zai iya komai ba sannan ba abin da zai iya tsinanawa a duniya maganar bature da yake cewa duk lokacin da ka ga wani mutum da ya ci nasara a rayuwa to a bayansa akwai matar da ta taimaka masa wallahi magana ce ta gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam matar da ta taimake shi na na khadija radiyallahu ta'ala anha wannan bature da ya kawo wannan babba ba shi ya kirkiro magana ce ta gaskiya to kage almar'atu salihah saboda ka aljabu salihun nan yana da tasiri an yi mun ƙara wannan hadisi babul jari suhi ta a'udhu billahi babun da zai yi bayani kuma akan akan lalataccen makwabci zalimin makwabci macucin makwabci mummunan makwabci mara arziki حدثنا sadakatu قال أخبرنا سليمان وابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتعذل من ظن أن الله سمع ينعين الدعاء شاء اللهم يا الله إني أعوذ بك من جار السوء يا الله فتري من دقم من موقف في مكان من بندع ما رشركي fi daril muqami a gidan da muke zaune ko a unguwar mu ko a layin mu darul muqami kenan fa inna jarar duniya ya tahawwal domin makwabci na duniya zai iya canzawa daga mummuna ya zama mutumin kirki to ya Allah kada ka hana ni da ka hada ni da mutumin banza da san ina tsammanin mutumin kirki ne makwabtaka da shi sai daga baya ta bayyana a gare ni cewa mutumin banza ne ya Allah ka hada ni da shi حدثنا مخلد حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مضراء قال حدثنا بغيد بن عبد الله عن بغيدة عن عدل موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه نعوذ بالله من هذا wanzan Allah صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة لقد cikin amaratu الساعة kiyama ba za ta tashi ba a cikin karshen duniya kiyama ba جاره أتي مقدسي يا كش مقدسي أتي لا بارن شاون مقدسي يا كش مقدسي لا والإياذ بالله وأخاه سنن أتي تنقوى شكيتي كولي أدي كولي أني يا كش تنقوانسا وأباه سنن أتي متين يا كش بابنش أعوذ بالله من هذا ألا قف قيم وأن اللوكة ألا قد خنونا من حكا إدى هذا بجاء يحدثها هنا فأغوى يقعوا هنا أقوى Allah kada ka samu kai lokacin da abubuwa za su cakuɗe lalace ba za su gyaru ba sai dai kullum min as-su'i ila al-aswai daga mummuna ko min as-sayyi ila al-aswai Allah ka tsare mu kun ga mummunan makwabci ke shi yasa na sha faɗa mana karin maganar da take cewa al-jar qabla ad-dar wa rafiq qabla ad idan za ka yi gida to ka fara siyan gida ka fara siyan makwabci kafin ka gida waye za ka zauna da shi su waye makwabtanka ka koma ka yi bincike a kan بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ينانونا من تاثير كرنشم مغنى أو جمع في إلمي wato mutanen da suke da ilimi wato yawan surutu ba shi bane yawan a ilimi daban yawan kuma surutu daban zai iya yiwa mutum ya kasance kafirul ilimi amma kuma kalilul kalam ya zama maganar sa ba ta da yawa to shine yake ta buga mana misalai domin ya gamsar da mu bil misali tadhihul maqal to shi yasa yake ta buga mana waɗannan misalan yace wa qad shahida an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li ahli al-yaman bil iman wal fiqh annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen yaman shaida cewa mutane ne su masu imani wal kuma mutane ne masu fiqh Zan Allah ta sani yace al yamaniyun wal yamaniya. yamaniyya yamaniyun imani dan yaman ne in kana neman gangariyar imani ka sami imanin su Abu Musa Ash'ari ka sami imanin su Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ma to ka saka hada imanin wannan ya ishe ka imani saboda kamar sun yace al imanu yamani إيماني دن يمن والحكمة يمانية سنن فكه دن يمن إن كان لمن دنقاري فكه كسام متانا متانا يمن وقفاق سيدنا أبو فريرة الإيمان يماني والحكمة يمانية من زاد سسميك اللهم بارك لنا في يمننا الله قيمنا البركة أيمن أمي ما جب ابتلاء إن الله يمس زون أن عندك مثلا الحوثيون إنه an yan yaman in shi'a ne la'anannin Allah ita ta da hatsaniya a ƙasar alhausiyun yan shi'a ne yan shi'a ne rigimar ƙasar yaman yanzu ke wa ahadul yamani malam ya ce to kuma sai ga shi an ga mutanen yaman kallon nasi kalama sun fi kowa karancin magana wata wasu fil ulumi sannan kuma sun fi kowa yawaita ilimi لكن علمهم علم نافع في قلوبهم سيغاش علمهم وأقل الناس توسعا في العلوم كنا كما سنفق علم تموتا سنفق علم تنويتا بك علمي في طبقنا لكن علمهم علم نافع في قلوبهم سيدي علمهم سيدي علمهم لأنباني أكثر زكاة علمهم ديباتهم أكثر زوجيا سكزما سنة خشية الله تعالى ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج sannan suna bayani da harsunansu an alƙadirin muhtaji ilaihi gwaggwadon abin da ake buƙatarsa min zalika daga cikin iliminsu wa hadha huwa al-fiqh wal ilm nafiu kuma wannan dama shine fiqhu da kuma ilimi mai amfani ba yawan surutu ba a bada abin da ake da buƙatarsa a lokacin da ake da buƙatarsa ba kai kewan surutu ba wannan shine ake ce masa al kuma ne ake ce masa al-ilmun nafi sai ya ce fa afdalul ulumi fi tafsir al wa ma'ani al-hadith idan kana neman ilimin da fi daraja a cikin tafsirin al da ma'anonin hadisi wal kalami fil halali wal haram da kuma magana a game da halal da haram fiqhu nan? ma kana ma'suran an as-sahabati wat tabi'ina shine abinda aka samo daga sahabbai da tabi'ina كاغوتا وتابعيهم دقما أتباع التابعين إذن سؤال إمام مالك إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم هيا كيزوا قاع عرشان زمن شما قبل المسلمين المشهورين شهررن المقتدى بهم وأن لا أجب ويدسوا إذن سؤال إمام البخاري إذن وأن إذن يزوم غنغنن كإذن سكي إيبو واتو كاهوتا allazina sammainahum fi ma sabaqa waɗanda muka ambace su a baya irin su ibn al-mubarak da sauran ire-iren su to komawa wajen waɗannan ka koma zuwa maganganun su koma zuwa ga littafan su da suka rubuta yanzu hatta fiqh idan yanzu kana neman littafin fiqhun malikiya irin na farko farkon nan sai ga sun fi sauki cikin sauki zaka yi kana fahimtar su cikin sauki yanzu akwai littafin misalin littafin azzahi fi usuli sunna littafi ne na fikihun malikiya littafi ne mujalladi dai amma duk matsalolin da kake nema na fikihu daidai gwagwado ya kawo su kuma malamin da ya rubuta littafin ya rasu a karni na uku ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karni na uku kage yana jin kanshi kanshin su al-Imam Malik ma sannan ga littafai nan da yawa da aka rubuta duk sun fi irin waɗannan littafai. amma waɗanda suka zo daga baya yanzu za ne ka ɗau hashiyatul ajawi ko ka ɗau littafin abin nan ashahul kabir ashahul kabir ala ala ala mukhtasar maganganu ai ta kawo su ai ta kawo su sai kai ta shan wahala ba za ka gane abin da ake nufi ba to irin maganganun waɗannan malaman na farko yanzu idan ka lura littafin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ko littafin al-Imam na Abdul Bar na sha faɗa mana littafin al-Istizkar da littafin at-Tanhi in kana karanta larabci mai sauki sannan zai ce maka wani duk da yana zai ka maka sabanin da aka yi na fikihu yi yawo da kai a matsala ɗaya kila a cikin shafuffuka da yawa amma kuma za ka gane saboda sauki babu ta'akidi ikhlasi ne a cikin zuciya su burin su karantar da mutane al'umma ta shiryu ta zama mutuniyar kirki alkhairi ya yadu a tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bukatar su burge wani a cikin littafin su shi yasa wasu su ma kawai sai su takaitu su kawo isnadi da sun maka babi kamar al-Imam al-Bukhari ba sai ka ji ra'ayin su ba to irin wannan idan mutum ya koma zuwa tafsiri za ka yi tafsiri ka koma zuwa maganganun magabata to ka huta shi yasa za ka yi tafsiri la budda min tafsirin imam ibn jarir bin sabr wa budda min tafsiri an imam ibn kathir bin dimashq dole mutum ya bar waɗannan tafsiran guda biyu ya zama yana koma zuwa gare su saboda yadda suka yi itina'i da maganganun sahabban annabi sallama da tabi'ansu da kuma atba'u tabi'ina su. sai ya ce fa ya ma ruwiya anhum fi zalika afdalul ilmi haddace abin da aka ruwaito daga waɗancan magabatan wallahi shine ilimi mafi daraja ma'a tafahumihi sannan kuma bayan ka haddace ka fahimta wa ta'aqqulihi sannan ka zurfafa tunani a cikin sa wa tafaqquhi fihi sannan kuma ka zama kana da fikihun ba kawai mujarradin haddacewa ba a'a ka zama mai bin maganganun su وما حدث بعدهم من التوسع يتكاغ أبن دي فاربا ينسنيل وتاواد يوم مغنى لا خير في كثير منه وفي يوم شباء الخير أتجنسا إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامك إذا إذا شرح مغنى سني أقي إذا شرح مغنى سني أقي من لسان العصر daga cikin abin da ake bukatan malami ya fahimta akwai lisanu asri fahimtar yaren zamaninka in an ce lisanu asri ba ana nufin wani keɓantaccen yare ba ne a ana nufin mutanen zamaninka ne suke iya fahimta da wani irin uslubi za ka yi musu magana su gane ka yanzu mu kaga zamani ne na tartibi da rakama abubuwa da kasa abubuwa gida-gida duk malamin da ke wannan za ka yi karatun shi littafansu sun fi daɗin karatu saɓanin wanda kawai zai ta zubo maka abu zarr babu ƙaidi sannan zamani ne namu na tahqiqi zamani ne na faharata duk littafin da zaka rubuta yanzu ba zaka masa faharata ba sai zama littafi ne da ba zai kasuwa ba ɗaliban zamani suna buƙatar kila su duba faharata su gani nawa eh, shafi kaza kila a cikin littafin akwai babi ɗaya shi kuma bai wuce karanta babi uku a ciki ba to duk sai ka fahimci wannan labudda an kitabu kitabuka mubaharatan wa mu'anwanan قيمة تاء قيمة عنوان قيمة ترجمة طريقة تحكيكي طريقة تعليقي أكسا طريقة تخريجي ده أنا بقاتا ونا لسان العصر كينا وأنا بقاتا ونا إن إيه ونا نه توف هذا نافئ ها ونا شغل من كلام شغل لكلامهم وأما ما كان مخالفا لكلامهم أما تأبن دقيقيا ساء ومغنغن مغباتا أكاو مغن تساء ومتزحادي ko ta tabi'ai ko ta asba'u tabi'ina fa aksaruhu batilun kuma fi yawancin sa banna ne aula man fa'ata fihi ko kuma in bai zama badili ba to babu amfani a cikin surutun banza ne kai a ciki surutu ne kawai hayaniya ta hayaniya a ciki ita kiranta littafi ka kasa gane ma mai mutum yake nufi wa fi kalamihim fi zalika kifayatun kuma idan aka koma maganganun su maganganun su za su wadatar da kai ba ka bukatar wannan na yan baya wa ziyadatin kuma akwai ƙari na alkhairi ala yujidu fi kalami man ba'adahu ba a samu a cikin maganar waɗanda suke bayan su min haƙƙin wata magana ta gaskiya illa wa huwa fi kalamihim a ce akwai a cikin maganganun su duk maganar da zaka samu wani dan baya yayi to idan ka koma maganganun waɗanda suka gabata to zaka samu akwai magana da ita ce daidai in in gaskiya ne in dan baya ya gaskiya kamar misalin masail ne mustajidda sababbin mas'aloli na fikin to ai kaga dole mutum idan ya tashi zai bada fatawa akan wannan mas'alar sabuwa dole koma zuwa ga kawaid da waɗancan suka tabbatar kaga maganar sa ce gaskiya kenan ta dace da maganar su shine sai yake cewa wa huwa fi kalamihim mawjudun yana nan a cikin maganar su bi aujazi lafzi da lafazi wanda yake takaitacce wa aksar ibara sannan kuma ibara ita ma takaitacciya ga jeruwa ba a tsawaita ba ji misali ka ɗau littafin ar-risala na usul fiqh na al shafi mujalladi ɗaya ne ba wani katon littafi bane ar-risala ka ga yadda yake kawo kawa'id na usul abin zai baka sha'awa cikin sauki sai kana fahimta أما سابانون لسك زورة جباير لذلك تقول كابو المحصول نا الإمام فخر الدين الرازي مجلة جديدة أصول الفقه كو البرهان نا الإمام نا الإمام أبنن وانن الجويني الإمام الحرمين جدة جديدة هو مجلة جديدة هو كما كتقول كابو أبنن الفصول نا الباجي أبو الوليد الباجي duk za ka ga in wannan sai kai ta karanta wasu shafuffukan ba za ka iya gane ma abin da suke nufi ba saboda falsafa da da mantiki da ilmul kalami duk aka cika su su ne duka falsafa da mantiki da ilmul kalam duk su ne a ciki amma dole a karanta kada wani ya ji muna da waɗannan bayanan ya ɗauka cewa duk wannan littafan ya je ba da fatawa ya ce da a ƙona su sai an kazallaha duk inda kake da wani sai ka samu akwai yan bani na iya sai wani ya je ya bada fatawa ce duk wannan littafin ba su da amfani a kona su wani ya ce a zo da iya ulumuddin ya ce imatatu ulumuddin ne ya ce a kona shi kan ga wannan maganganu ne waɗanda ba na adalci ba amma ana nuna maka babu yadda za ka yi kaɗo maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da atba'u tabi'in ka yi muƙaranar suka ce wai daidai suke da maganganun yan baya ba zai yiwu ba sannan duk lokacin da kake koma zuwa ga maganganun su za ka kubuta daga sharri za ka kubuta daga ba za ka rika samun matsala ba sai ya ce wala yujidu fi kalami man ba'dahum min batilin sannan ba za ka taɓa samun wata magana ta ɓanna ba a cikin maganganun 'yan baya illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu ba ce a maganganun magabata za ka samo maganganun da ke bayyana cewa wannan magana ta 'yan bayan lalatacciya ce ita ce ta bayyana cewa maganganun su lalatattu ne liman fahimahu wa ta'ammadahu amma fa ga wanda ya fahimta kuma ya kula da maganganun magabata tun wani ɗan baya da zaka samu ya wata magana yanzu misali ai yan baya suna cewa mazhabu salafi a salafi a'lamu mazhabu salafi aslamu wa mazhabu al-khalafi ahkamu wa a'lamu maganganun yan baya idan kai ruku da su zaka kubuta su kuma maganganun wanda suka gabata kai wanda suka zo daga bayan alam su kuma maganganin su a alamu sun fi ilimi kaga wannan magana ce batil kalamun batil a cikin maganganun magabata za ka samu abin da ya bata wannan sayyiduna abu abu abu sayyidina abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man kana muqtadiyan falyaftadi biman qad mat duk wanda zai yi riko da maganar wani to ya riko da maganar da wanda ya riga ya mutu ina nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama ci ulaiika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam أبر هذه الأمة قلوبا وأوسعها وأقلها تكلفا وأعمقها فكحا وأن نسوني صعبا من ذلك السلام سوسك الأمة إليني سوسك الأمة ذكه سوسك الأمة زغف فتناني أتشن الديني سنن سوسك الأمة نيسان تغمطع مع الأمة ما تمطع بقوة fitowoyinsu masu sauki ne yanzu wanda zai zai ce maka wai haramun ne dawon aure ranar asaba yanzu wannan wace fata wacce wannan wai haramun ne koyi da yahuda ne gabaki dai ka ai ka ai dawon aure ranar asaba ɗaurin aure na da wani lokaci amma da zai yi bayani ya ce kada musulmai su rika mai da auren su yi asaba domin zai iya kai su ga haɗari kaga wannan daban amma mutum ya ce haramun ne ma yin aure ranar asabar to kaga me bambanci shi da wanda zai ce gabaki da kai aure a watan safa ba yi da nassin da zai goyi bayansa a cikin wannan to duk irin yan baya suna da irin waɗannan maganganun wa yujidu fi kalamihim min al-ma'ani al bali'ati sannan za a samu a cikin maganganun magabata من المعاني البديئة معنونا ما سبان شعوة والمآخذ الدقيقة كما كاما وانده كتنشي الدقيقة من ذلك ما لا يحتدي إليه من بعدهم ابندا أبن دا هم باين سبغات قيدوا غريش با ولا يسل ولا يلم به سوبا سما بسبا بسبا وانم مهمان شيبا بسبا وانم مهمان شيبا أما ذاك يقول مغباتا سبا وانم مهمان شيبا فمن لم يأخذ العلم من كلامهم duk wanda bai riki ilimi daga maganganun magabata ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu almajiransu da asba'u tabi'in fatahu zalika alkhairu kulluhu to wannan alkhairi zai gabaki ɗayansa zai kubuce masa ba zai samu alkhairi ba ma'ama ya kaufi kasirin min albatili kuma zai afka a cikin tare da afkawa cikin banna banna mai yawa mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum saboda ya tsaya yana bin waɗanda suka zo bayansu waɗanda suka zo daga bayan bayansu kai watsi da magana al'imam maganganun sahabbai da taji'ansu da asba'u tabi'in ka kama maganganun 'yan baya to tabbas mutum ya samu matsala wa yahtaju man arada jam'a kalamihim to ga kuma wani sharadi wa yahtaju man arada jam'a kalamihim wanda yake son ya tattaro maganganun sahabbai ba girin girin ba da maganganun tabi'ai da maganganun atba'u tabi'in yana da bukata ila ma'arifati sahihi kimi sahihi min takimi dole ka san sahihi kuma da takimi domin ba komai bane aka ce sun ce suka ci ba komai bane aka ce sun ce suka ci dole sai ka zama kuma kana da ilimi na bambanta maganganun su yanzu misali idan ka ɗauki littafin al-musannaf na al-imam Abdurrazzaq ko na al-imam Ibn Abi Shayba maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai a cikin masu yawa kuma dimbin mujalladai al-musannaf na al-imam Ibn Abi Shayba wajen mujalladi 20 da wani abu duk maganganun sahabbai ne da maganganun tabi'ai to fihi sahihun wa fihi siqimun akwai lafiyayyun maganganu akwai kuma maganganun da ba haka suke ba kana iya samun babi gabaki daya a cikin musan al na ibnu abi shayba amma gabaki daya duk asar din da aka kawo ba su inganta ba misali babi ne babu kaifi salati al-mar'ati wa mukhalafati hali salatin rajuli babun da ke bayani akan sallar mace yadda za ta yi da kuma yadda yanayin sallar ya saba ma sallar namiji sai ya kawo akwai na tabi'ai irin su ba'u na Abi raba da wasu daga cikin tabi'ai amma jullu ma fil baqa kullu ma fil babi la yasa ta abin da ya kaga baki da cikin babu bai inganta to kaga ta ta ci ila zalik haka tafsirin al-Imam Ibn Jarir ibn tabari da yake kama ganganin sahabbai shi ma yana buƙatar haka yana buƙatar wannan shi ne za a ɗaya daga cin malaman jami'ar islamiyya abin nan Khalid Sabt profesa ne eh littafin sa kan abin nan kan sahihul ma'thur min tafsir al-Qur'an maganganun da aka samu sahabbai sun fassara al-Qur'ani ya tsamo waɗanda suka inganta suka tabbata ya rubuta littafin sa na tafsiri akan wannan kaga dai ana buƙatar wannan wa zalika bi ma'rifati li jarihi wata adili wal inabi wannan zai tabbata a gare ka ne in kana son ka rika ɗauko maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su ka san ilimin aljarh ka san bi ma'rifatil jarh ka san ilimin wane ne malamai suka soke shi cewa ba a karɓar riwayarsa wata adili sannan waye malamai suka ce mutumin kirki ne shi a karɓi riwayarsa sai ka san wannan ilmul jarhi wa ta'dil ko ilimi ne mai muhimmanci ana da bukatar sa malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan wanda ake dauka a matsayin farisu hadha al wal imam az-zahabi huwa imam az-zahabi shi yasa malam sani rijal mu yana da littafin risalar ta masters ɗinsa wadda bayan an yayi ya samu first class aka ba da umarnin a buga ta a duniya a buga wannan risalar ta zama littafi shafi wajen dubu ɗaya da wani abu ne risalarsa ya yi a kan al'imamun zahabi al'imamun zahabi inda abin nan kai a ilmul jahi wa ta'dil inda al'imamin zahabi ya ɗauki littafansa kamar irin su siyarwa alamin nubala littafi ne na aljar wa ta'dil kuma ya rubuta shi ne bayan ya rubuta littafinsa na tarihul islam wa mashahiril a'la shi yasa za ka ga wasu abubuwan a cikin siyar al-imamu zahabi yana ta'aqibin abin da da ya faɗa a cikin tarihul islam sai ce da na faɗi a cikin tarihul islam amma sun mata bayyana kaga cikin kullum malami bincike ake son ya rika yi ba burgewa bane ka ce ai sai kana nan shekara ashirin din nan wannan magana ina na akanta to kana nan akanta Allah na kanta annabi na kanta Allah na kanta annabi na kanta amma in Allah da manzansa ba su kan magana to kai ma kai watsi da ita ka ko da ta gaskiya bayan bincike ya bayyana a gare ka mutumin da ke zuwa ya bayyana kuskurensa da ya yi da yanzu ya ce ba daidai ba ne shi ne malamin Allah amma wanda shi ke nan ana nan ya faɗi da yanzu kuma ta bayyana ba daidai ba ne ya ce suna nan akan wannan to ba daidai ba ne to dole ne mutum ya san wannan wal ilal da kuma ilmul ilal sun ya san wannan ya koya cikin wanda suka fara rubutu akan ilmin ilan akwai al-imamu al-imamu al-imamu tirmidhi a kashin littafin sa sunan ko jami jami'u tirmidhi ya kawo ilmin ilan faman lam ya'rif dalika duk wanda bai san wannan ilimin na al-jarh wa ta'dil wa ilmu musalahu al-hadisi fa huwa ghayru wasiqin bima yanquluhu to ba zai zama yana tabbata cikin abin da yake ruwaitowa ba min zalika cikin maganganun magabata wa yaltafisu alayhi haqquhu bi batilihi kuma tabbas sai gaskiya ta takuɗe masa daga karya. ba zai iya gane gaskiya ba zai iya gane ƙarya ba domin matsayinsa kawai hasibu lailin ya zama mai mai ɗiban itace ne da daddare ƙananan ƙananan itace yake yi kaga ko wata rana zai zama maciji ya haɗa a ciki yana cikin tafiya sai dai ji an tare shi a keya a uzu billahi kaga ba zai kai kirare gida ba ko kuma ya ɗibi duhu ya ɗibi kunama duhu kaga matsala wala yatiqu bima indahu min zalika ko ba zai zama yana tabbas cikin abin da ya ruwaito yake ta a hannunsa na wannan ba shi yasa labudda min ilmi musallah alhadith dole sai da ilmi musallah alhadith sannan bayan mutun ya ilmi musallah alhadith sannan kuma ya mallaki littafan aiki babu mukamin mutumin da ke bukatar littafai na bincike kamar malamin hadisi saboda littafan da aka tara maganganun annabi da na sahabbai da na tabi'ai littafai ne masu yawa littafai ne masu yawa haka mutu ma ba za ka ga wasu ba domin wasu mahfudat suna nan har yanzu ba a buga su ba kare ke da ka sai mutum ya ya ya ya ya bincike sosai sau da ka in an ce a koma zuwa maganganun magabata ba ana nufin kawai ka ɗibo kullu gassin وثمين بني bane ka rika ɗibo almanquzatu da almutaraddiyatu da ما to fa illa ma zakaitu illa ma zakaitu haka ɗibo kawai kowanne ba haka ake nufi ba ana nufin ka zama mai bincike rika duk maganar da za yi a yau a duniyan nan tamu yasa shin ma sai albani Ashir Muhammad Nasir bin Albani yana da falala ga dukkan wani ɗalibin hadisin da ya zo bayansa. Saboda shi ne ya yi iyaɗin wannan sunna ta cewa abu ya inganta ko bai inganta. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ji kansa, Allah kai albarka kabarin shi. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. loco.